ta'ala da ya gwaji muna wayannan huskoki masu albarka bayan wannan kamar yadda shi principal ya ce babban malami gare ni muna godiya sosai da wannan yabo da muke samu da kuma kalamai na karfafawa mai girma mai ba gwamna shawara a wannan hukuma kuma jagoran ina son yin amfani da wannan dama domin in kara neman ɗan lokaci ko da na minti ɗaya ne ga wasu daga cikin waɗanda suka zo maganar gaskiya duk wanda ya taso wani daga tsahi wani daga bakura wani daga anka wani daga kila na cikin gusau so eh, ban tunanin ya kamata a ce shi mai girma principal da ciyaman ɗaya za su canye wanga ne mai tsada sosai tana iya akwai wasu 'yan shawarwari da addu'o'i na musamman da ya kamata a ce mun saurara daga bakunan wasu daga cikin mu. so mai girma bi ba gwamna shawara ina baka hankuri kuma muna roƙon at least minti ɗaya ga mutum ko da uku ne tak ko hudu domin su ɗan yi magana kayan kayi magana sai a yi ta waje domin a yi hutuna kuma a yi kowa fatan komawa gida lafiya so ina amfani da wannan dama ga dukkan alamu mai jama sk ya aminta da wannan kuma ina tunanin dukkanin mu nan wannan shawara da kawo za ta yi kuma za a sanya ta za mu yi amfani da ita yadda ya kamata wannan nake godiya gare ku sosai Allah ya saka muku da alheri akan wannan solidarity taruwa da kuka nuna na wannan ɗan'uwana ko kuma abokin da ya samu wannan ci gaba wanda dama dai a ɗabi'arsa ce rayuwarsa ce koyaushe shiga cikin jama'a taimakon jama'a neman shawarwarin jama'a neman addu'o'insu so a matsayina na babban darakta wannan hukuma kuma immediate fas director general ɗinta wanda ne ne executive kuma da allah ya kawo shi shine shugaba muna mai kyakkyawan godiyan mu gare ku sosai Allah ya saka mu alheri Allah mai gida lafiya kuma Allah ya kara hada kawo da mu baki ɗaya ah, bayan wannan ziyara idan wani lokaci ma ya taso aka ga ya kamata individual a zo a ba mu shawarwari musamman shi ke shugaba ko yan da suke domin samun nasarar wannan hukuma da gwamnatin jihar zamfara da al'ummar jihar zamfara baki ɗaya so PRO ya hana sai ka yi steering yadda ya kamata mu da don samu obligations da contributions a kafin shi ne su yi magana mai gina principal muna Allah ya saka da masha Allah Allah ya kamar yadda muke gani kamar yadda muke gani mai girma ya ya aminta da ba mutum biyu ko uku dama su yi magana mun lura da yanayin lokaci mun lura da yanayin lokaci dan ba gambo minti daya gambo tsafi Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka ji a bayani suna na gaba abokan ina aiki da legal service sai ba ne kuma suna nasu na kafin To ni ko da da nake an a platform da sauran sauran su ko da nake ban cin ma eh, zagis din sai da shigo na kran full meaning da zagis. To ni kai na gaskiya sai abin da ya man da daga abu ne na farin ciki ne na da ya kamata mutum ya ma. Don Kaduna State ka gis ita ministry ba ministry da ta bi ta kasa da rate mai yawan mata abin da yake yi abin da yar fa'i ke yi karkashin ta wallahi ke yi idan ka je ka ji ba ministry da ke busy irin ta yi ita ministry to sai daga kuma akwai irin ta zama to gaskiya wannan wani kasa ma gyara zama ka gyara zama kuma ka buɗe idanunka wuri ne wallahi mai karta ba ministry da ta kai ta kai in biyu za a yi aikin da wuri ne wanda yake a ɗan rufa'i kamar da kowa su ɗan rufa'i a cikin ofis ɗin shi kuma shi ne hekuta da hakis information Kuma da ke so cikin kaduna ko da murmushin za a yi a cikin ofis ɗin shi ko da place da sigilin ɗin hadis pg da ce ga abin da yake so wannan duk da hanyar kuka wannan ko a cikin ɗin gida ne take ga matsalar da ke cikin gida a da su ɗin da ke ko kuma da lafiya ko kuma don haka kan wanda muke tsara ba da shawara ga mu yan uwa da mutum da Allah ya rufe yau kuma da rai da lafiya da ƙarfin jiki ga Allah ya albarci ɗaya daga cikin ya shugabanci irin wannan ma'aikata ne girma mai mahimmanci gaskiya abin da za mu yi kyau shi mutum kamar shi addu'a insha Allah don Allah ya mashi jagoranci ubangiji Allah mashi jagoranci Allah mashi jagoranci ubangiji Allah ya sa albarka a cikin wannan um, na gaba mai magana shine salisu lawa inuwa salisu inuwa sauri salisu inuwa dawa ba kenan assalamu alaikum sunana salisu inuwa sauri dan jikin sani muna kare mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da nuna mana wannan rana ta wani daga cikin wanda muka karatu da shi Allah ya bashi wani matsayi ni na addu'a zan mashi ubangiji Allah ya bashi sauke ne wannan da Allah ya dora mashi Allah ya bashi abun nan iko sauke nan da Allah ya dora mashi mu kuma da kenan ubangiji Allah ya ƙara buɗa mana hanyoyin arziki Allah shi ƙara buɗa mana hanyoyin arziki Allah sa ka gama lahiya Allah sa ka gama lahiya da wannan mataimakanka kuma su ma Allah ubangiji sa su gama lahiya wasalamu alaikum ah, mai magana na gaba shine gambo ah, daga zamfara radio ah, kamar da kuwa ke ta fata alheri na ji daɗi sosai kasancewa da ni aka rako shi sna kuma irin kalamun da ɗan dj na cewa tun kamin ya zo shi ana gan shi an ba wani ga kamar ma sun zama hassan da kamar husaini ne ne zai bashi goyon baya da kwarin gwiwa na isar da sako na gwamnati ga al'umma musamman ta bangaren yadda za su gudanar da aikin wadda babban ma'aikata da allah jingina masu gaskiya ba ku shakka ina ba da gaisuwa ta ga shi dj hassan idris ga yadda ya ka mu'amala da se se da dj magana da ku shine duk da ka shigo ofis kalli sama wai Allah dan dai ga ma'aikata na sabuwa amma idan da ba tsohon ma'aikata ce da kaka zamu za ga wanga tsohon SNE an yi shi ya wuce wanga tsohon SNE an yi shi ya wuce yanzu kai a sama su da kenan ka tabbatar kul ba daɗi za ka ba nan da ka mi a gaban ku ku tsaya ku yaki tsakanin ku da Allah ku taimaka ma jiha ku kuma taimaka ma abokan aikin ku babu ko shakka haƙi ne na al'umma aka ɗora muku wanda ke sauke haƙin nan shi ya kamata ku yana da kyau a ce duk lokacin za ku wurin ga tun daga ma'aikatan ku hakanin dukkanin ilahirin al'umma na jihar zamfara suna marhaba marhaba da ku za ku wurin yanayin aiki naku aiki ne tsadadde kamar da ɗan ce gambo tsadadden aiki ne dalili shine a ce ana son mutum ya kammala certificate na gida wani ma zai ɗauka ni da gida na a ce suna certificate wani zai ɗauka ai gonar kakana ce na gada ga babana mutu mutu ban kun zo kuce ce in yi certificate wanga aiki ne mai nauyi da gwamnati ta dora muku sai ku yi taka tsantsan muna muku roƙo ubangiji Allah ba ku galaba akan dukkan inda za ku shiga ta bangaren aikin ku ubangiji Allah ƙara ba ku zaman lafiya ba ku haɗin kai ya ba ku kuma damar taimaka ma'aikatan ku nuna ma'aikata da kuma al'umma jihar Zamfara baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah mai magana na gaba shine Abubakar Musa Saraki Abubakar Musa Saraki أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bayan sallama ta addinin musulunci ina yi Allah subhanahu ta'ala godiya da ya nuna mu mun zo wannan ofis na dan uwanmu abokinmu shakikinmu aminin mu domin taya shi murna da yi mashi addu'a ta fatan alkhairi bisa ga jagorancin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi na wannan ma'aikata a ƙarƙashin gwamnatin mai daraja gwamnan jihar Zamfara a Alhaji Dr. Bello Mutuwar Marado. Abu na ɗaya da zan fara kamar yadda 'yan uwana suka ce zai mashi nasiha da ya ji tsoron Allah bisa ga aikin da an ba su su gudanar da ayyuka domin ci gaban gwamnatin jihar Zamfara da al'ummar jihar Zamfara ga baki ɗaya. abu na biyu duk lokacin da mu ire mu muka zo ga wuri mukan yi bayani akan abin da ya shahi al'umma saboda mu ma muna wakilci na al'umma ku sani ba ku dai adda aiki a gaban ku ba akwai ayyukan da in sun ka tashi sai kun da kun kalli uwayenku yi uwayenku masarauta kada mutum ya dinga yin abubuwa bai zuwa wajen uwaye ne yana neman shawara a dinga komowa gida wajen dattawan nan da uwayen nan a duka gabansu a nemi shawarwarinsu su ne waɗanda za su hango muku abinda an ce duk abin babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi to kada mutum ya tsaya ya eh, amfani da tunani ne da hikima ta da wayo ne dama Allah na gaya muna idan mutum ya manta da Allah بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم فاولئك هم الفاسقون menene mantawa da Allah kai kallon cewa wayonka dubararka hikimarka za su hitar da kai ga alamar a duk lokacin da ka tsaya kana kallon ina da dubara ina da wayo ina da hikima ina da ina da ina da sai Allah ya baka da kana da kana danka to kana da kana danka ba za su kai ka ko a yi haƙuri a koma wajen uwaye a nemi shawarwarinsu kuma duk wanda an ka tabbatar da wanga magabaci ne wanda ya daɗe akan kariya ta aiki ta ofis to a yi haƙuri a ta a zauna gaba ne a tambaye shi kaza da kaza da an ka babu mu yi ne mahita a ji shawarar wancan a ji shawarar wannan a ji shawarar wannan ta nan ne za ka zo ka yi kwamfiya ka haɗa ga baki ne sai ka ga ne mahita ne kake iyawa ne ya ƙaranka ne ba ka yi abu na biyu an kawo ka a wannan matsayi akwai siyasa cikin hudu ɗan harkokin gwamnati shawarar da zan ba ku nan ma'aikata ce kada kuma yadda ma'aikatar ku wajen siyasa a samu ofis daban a ma siyasa nata nan kuma a rike shi a matsayin aiki saboda idan ka rike wurin aikin kai zama wajen aiki gare ka ko bayan bayan gwamnatin ka tun da shekara kwata ko gwamnati ke yi wata gwamnati in ta zo tana yi tunanin cewa wane ya san abin da yake in an kawo shura aiki aiki yake tana iya da damar da tana iya sake nemo ka ta baka wani aiki ko wannan ko mari wani bisa ga ta ga kwazonka da hikimanka shi irin wannan abin mutum kare tunanin cewa an bani ni kaɗai ne a a ɗauka an baka haƙƙin al'ummar jihar zamfarin to hito ka yi kowa aiki yan an zo ofis ka kalli wannan dan pdp ko dan abga ko dan apc ko mai kan biri kai ko mai kan bulu a ba shi a gaban ka ba ka hito kai ma jihar zamfara aiki ga baki daya in ka koma can wajen siyasa ka kuma wanda ya yi ka kai shi wanda kuma bai yi ka ba wannan tsakanin ku da shi amma ofis yan an ka ce na gwamnati ne ta ba mutum ofis ya aiki to da ya shigo ya tattara komi bakin da ya aji ya zo da tsarkaka karɓar zuciya ya zo da ƙudurin ya zo ya zauna tare da al'umma ne ya saurari koken al'umma ko ko ya wace irin shawara zai ba gwamnati da magoya baya domin a ci nasara dan an ci nasara al'umma jihar sanfar sun ci nasara ka ci nasara wanda ya ɗora ka wurin na ya ci nasara in kuma kai aka sa haka nan kai ka faɗi shi ya faɗi al'umma ta faɗi ubangiji Allah subhanahu ta'ala shi taimake ku shi ba ku ikon gudanar da ayyukan ku yadda ya dace yadda ya kamata Allah ya kare ku daga sharrin makiya da sharrin mahasara da sharrin mugun mutum da mugun aljanna ubangiji Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya zauna da ƙasar mu Najeriya lafiya da jihar mu ta Zamfara da wannan gari namu na busau da garuruwan mu unguwannin mu gidajen mu Allah ka ba mu aminci Allah bayan ka ƴan uwan mu musulmi da ke hannu ƴan ta'adda Allah ka ba su mafita su ma Allah ya shirya su mu kuma Allah ya kare mu سبحان ربك رب العزة عما wa وسلام على المرسلين bayan jawabi da nasiha daga mai unguwa za mu ji daga bakin malam umar musa hopefully known as kozumbi shi ma minti da Allah lokaci ya tafi dalibai assalamu alaikum da yake an ce in tashi in ci wani abu amma duk abin da ya kamata in ci kusan sana kai na da gabata sun da sun yi dama ba kuma bane ya kamata tsakaninka da masoyinka ko ɗan uwanka lokacin da biyar ya samu wata ɗaukaka in za ka sa tsakani da allah ka bayan shawara shawarar nan wanda za ta amfani da ta amfani shi ta shi ta amfani al'umma to alhamdulillah ɗaiɗaikun da suka yi bayani sun ba da shawarwari daban da ladai ƙarin bayani a nan shi ne sani lokacin da allah ya baka wani ga matsayi ka tuna ku na wani nuna wani, ko a sasancen ko wani allah ya zaɓo ka ya ba ka wani mutum ya to yana da kyau yadda allah ya ba ka wani matsayi ka gode ne ka tsaya tsayin da tsakaninka da allah ka kwatanta ka yi adalci tun daga ma'aikatanka da sauran al'umma da jihar allah ya shige nuna gaba ya ƙara ba mu nasara da kuma ƙara ɗaukaka mu inda ta duba a ga shekara shi da da amma ga shi a hankali a hankali a hankali ba maki an ƙara zubawa hankali bace a jika gwamnan nan gaba don haka in muka riƙe gaskiya da amana in allah ya so hankali a hankali duk inda ba a zato muna iya cin tattauna bakin allah ya ƙara yi mana jagora sa da aka fara lahira a ƙari lahiya salamu alaikum salam a jawabai kenan da bayanai daga da nasihohi daga abokai da yan uwa arziki na wannan bawan allah sa jama'a ni har na fara rubuta na sama abin zance saboda murna tsakani da allah ba karamin daɗi na jiya ba ban taba sanin malam hasan wurin da yake ba sai wallahi akwai wasu wanda na san labar na samu labarin cewa nan suke kaman ah, a salisu e salisu ba sani ba ko nan koya wannan wani yaro ci ce an su e salisu so wallahi duk ban sani ba sai na ji daɗi ba abin da kake jin daɗi wa ga naka ya zama wata tsiya sannan alhamdulillah muna wa gwamna godiya tsakani da Allah Allah ya saka mashi da alkhairi ya ɗauko matasa masu jini a jika wanda ko in buga in buga za a yi wallahi sai an basu sun sa aikin kuma Allah ya sa suna da ne taimaka ma gwamnati Allah ya taimaka musu ba zan manta ba sai na yi ma siniya na godiya wanda su suka ba mu amma ga kuma yau mun tare da su kuma isko samu aikata su ba taba sani shi ma Allah ya yake ba to ana fata ubangiji Allah ya muku jagora baki daya Allah ya aza ku ga nasara ya kawo muku da sharrin shedan da sharrin kawunan ku ina fata ubangiji subhanahu wataala yadda muka haɗu wurin nan Allah ya tara mu aljannar firdausi kamar yadda jama'a suka yi roko ba mamaki mu same ku su manya manyan mukamai da suke haka to Allah idan Allah ya daga ka to ka tuna da baya gada ka manta da cewa ai wani na nan ko wancan nan wannan shi zai ƙara taimaka maka kuma ainihin ba wai don ganin idanun ba wallahi dukkan ku na san ku kuma tsakani da Allah na san abin da za ku yi ma al'umma wani lokaci ku kan yi sacrifice abin da naku ne amma ku ba al'umma shi to ina fata ku doge da wannan kuma Allah ya bata taimaka ci cigaba da haka din ah, ba zan manta ba gaskiya da shigo mu nan wurin fiye dinka ban san shi ba ban san kowa ne ba mana kan da Allah yana ta faran faran da mu hmm. so muna fatar shi ma ka rike shanu biyu Allah ya saka mu shi alkhairi karshe ina fata za ba mai gaya mai aiki honorable essay domin ya ainihin tufa albarkacin bakin shi a wannan tafiya tamu mai albarka dj ya magana na'am kamar yadda aka tuna man muna godiya ga honorable essay ga alkawalan da ya yi na ainihin tokan nauyin wasu mayan allah masu karatu da kuma ainihin biyan kuɗi na makarantar wani maraya dan umar din wanda aso da aka kashe shi alhamdulillahi alƙawalin nan ranka da ya isa hannu kuma muna godiya al'umma da muke kuma tana godiya Allah ya saka da alkhairi mai gaya mu aiki yanzu ni naka ne kanin nan eh, muna godiya kasancewar wannan ziyara ta tsakin dalibai na makarantar Yesu yesus da kuka kawo ma kusan zance yanzu mai gidana ita rayuwa haka take tilkal ayyamu da dawilu ha bainan nas Allah subhanahu wataala ya ga mana ina canza kwanuka yadda wani su tsakanin mutane kuma ran da ba wuce in an juya can kuma kila sai ka ga ta an kulle wancan kuma shi an gaba to akan haka hasken da zan kara muku tsakanin da Allah da yawa duk wanda ya karatu da kai iyaka sanin da ya maki kuma babu wanda ya san ka kamar shi yan a sharare ne kai in na kirki ne ita ne waccan rayuwa ta sakanin ita ce rayuwar da ita ce za ta yi ta walwala kamar zaran rayuwa har da mutum zai mutu wannan bawan Allah da kuke gani wasu kuna san sun dade ba su haɗu da shi ba ni kuma ba haɗu da shi ba sai da Allah ya kawo mu nan na san cewa tun lokacin da aka ce an kawo shi na a matsayin special advisor wanda mai daraja gwamna ya kawo shi kowa sai ya ce in dai wani rabul waziri ne wallahi ba inda za a samu matsala hmm. kuma kun nuna wannan kun nuna cewa lalle wannan ɗa ne ko a makaranta ko a makaranta akwai dolaye waɗanda ko da a yi karatu ba a tuna shi Da aka ma an tuna ma wani rabin irin rayuwar kila da an kai an yi gidan gida can gehe gehe ya kamata na ga mai daraja gwamna a mai daraja gwamna an kawo mashi ziyara class da ya mutunta su matukan mutuntawa shi yasa ni ma na a ƙarƙashin haka da umarnin shi kan shi mai gida na diji cewar ya kamata duk taron da za a nan a sa shi live kowa ya gan shi ya samu ka duka ba a san online tv ka duka legacy online su ma su zo da sauran ma'aikatan mu da nan su kan bara domin a ci gaba da shi ma mai daraja gwamna yadda ya nashi mun ka gani mun ka ga shawa shi ma ya tabbatar da bayan shi na nan su ma ta duka kuma a walwala da al'umma abu na gaba kamin mai gida na yi magana tsakanin da Allah wannan bawan Allah bawan Allah na kirki ne ko yana nan ko bai kuma dora yoshi inda ya rike haka sai ya mutu shekara ɗari Allah zai maki kokin shi albarkar da su za su rike al'umma hmm. kuma duk mai haka haka Allah saboda Allah shi ne kowa iya biki ba bakin ka Allah ke kallo ko surutu ba a zuciya hmm. duk inda mutum yake zuciya zuciyan nan so sala ya gaya muna wai shuri la sabili salasa marratin wa yaqulu attaqwa guna ha guna zuciyan nan kawai to wannan ba Allah da zuciyar shi ya kai inda bai kai ba da yawa wai sunan shi kawai za a ce an ce waziri wannan rabul ya hayya Musa waziri yau shine ya ce wai kai ne muka ji to kai ne kaza shi ga kuma mutum ya yarda da shi to in ba Allah ba ba mu iya wani sannan ina ƙara tunatar da wannan rabul ya ce akwai hadisi dingantacce a cikin sahih Bukhari annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana idan Allah ya so bawa zai kira mala'ika jibrilu ya ce wani ina so ne ku so shi ko je ku samu mutane su ne to shi ke sai nan sai mala'iku su ma su samu al'umma so sai aga Allah na son ka ne mala'iku na son ka al'umma ma sai Allah ya samu su son ka amma akwai wanda shi kuma Allah ya kishi zai gaya ma mala'iku su ma su zo samu mutane ki ne sai dai a bi ka amma ba don Allah to duk shugaban kuma da ya zaka wallahi bai nasara ba mafi yawancin shugabannin da ke gare mu kenan bin su dai muka ba don Allah don cutar tsoron sharrin mutum wannan ba Allah wallahi ya tsallake wannan tsakanin da Allah ya tsallake wannan don haka wayannan mutane da kuka zo wannan ziyara kasancewar jesa tsaka tana cikin makarantun da duk wanda ya so ba wawa bane makarantu ne na takadarai makarantu ne na masu ilimi ba makarantar da ta kai je tsada a wanga yake kuma yan buso ne dama da yan cahe can sai ka samu yan zurmi yan muri an dai hada ne amma dai kwama ta can tun daga su mamman hassan allah ya ji kansu shugabanni da suka rike wannan makaranta to duka duka shi ya sa wannan zumuncin na ya dore don haka a wannan zai amfani da wannan dama in gaya muku lokacin da sa ya zo ofis ya fara kyauta ta kuɗi ya ba mu kuɗin shan minerals naira dubu hamsin yana cikin kaɗan da ya fara fulasha ke mm. sannan baya gama wannan fulashin in ji mata mm. yadda kuma wannan yana zuwa na aka ce mu kuma an ba da kuɗin kari ya ce kuma a karya mm. wannan yana cikin ayyukan wanda za ka mashi judiyatul qulub ala hubbi man ahsana duk baka kyautata ba zuciya in kaga ta bi ka wallahi karya ta kai ba rinka take to duk kowa ma ya gyara shi yasa ni ce wani rabin to aikin da za ku yi da kai da diji ku yi su kuɗe mm. duk wanda ya gani ko a rediyo ko a talabishin ko a wannan kafa in ya yi kana gida kan Allah lada kai zai ba mm. don mi da kai ya yi koyi kana nan kenan miliyoyin mutane ka suna maka aiki Allah na baka lada ibada wasu baka san ma an yi ba yanzu kamar yadda muke live wani na nan ah, haka waziri yake ashe ni ban taba jin alkhairi ne ba bari in yi wallahi alwaziri na nan shekara dubu Allah na bashi lada kun bai saba don gane tura shi cikin aikan alkhairi to don haka da wannan nake gaya muku wannan ba Allah ya zo kuma ya samu goyon bayan mai gidana darakta janaral tun farko ya gaya mashi za mu zauna mai aiki diji ya daɗe yana neman wane ne zai zo su yi aiki to sai Allah ya kawo mashi shi to kuma wannan mataki ne a nan akwai wani abu wani ya ce wai waziri an kai yasi ina son waziri ya yi ƙarfin yasi ne ce eh yana duwa ya yi ƙarfin yasi amma akwai wani abu sai naka ce wuce shi sani Allah na aza ka ga wani tsari yana so kai kai ka wani matsayi ba akwai matsayin da Allah bai baka sai ka da tsari to don haka waje an da kulli shay'in sababa to sai da dalili haka wannan ni ina ganin shine sirrin samun wannan yasi yau da arta janar da za a ce an mai ya za ni ga babban mai commissioner bai taba rike komai ba ga siyasa mukamin ya santo ya fara da DG wanda ya DG yana ya zama haka wanda ya isa yana ya zama gwamna yana ya zama ma wani abu can ma wanda Allah ya sayar da aka sa hmm. da haka da wannan zai amfani da wannan dama in gayyato gida gidana kasancewa shi ne girma diji ya yi jawabi amma na san shi ba dai abin ya ba shi ne shi yasa ta yi magana saboda bai tsara man zai yi magana hmm. duk da haka a shi wannan mai girma honorable advisor alhaji honorable yahaya musa waziri sai amfani da wannan dama in gaito tunin domin ka mai da jawabi waɗannan shugabanni abokanan gwagwarmaya abokan cimushi wanda ba a <laughs> so wala before then kamar yadda dan uwa ya tunatar da ni cewa wannan mun zo ziyara ne insha Allah za mu zo wani lokaci da ainihin ah, kyauta ta musamman da za mu ba waziri zan da ya So it's just new verse who made it fruitful for me to become what I am. my chairman, ina so in yi ka bayan da wannan dama in da harshen da mahaifanmu suka koyar da mu. To masha Alhamdulillah kamar yadda nan bari a cikin ayar alƙur'ani zalikan larewa fi hudan mutaqi. Jama'a duk wanda ya yi riko da addini ya yi riko da ayar alkur'ani to muna kyautata mashi zaton kamar shi ya tsira ana mashi kyautata cewa zai yi abin kirki don haka in sha Allahu da shawarorinku in Allah ya yarda ba za mu kauce ba mai girma kanina diji na wannan ma'aikata kuma mai kwazo wani rabon hassan idris Musau. mai girma shugaban wannan kungiya mu ta old boys 1997 at glb 1012 tsafe mai girma head boy namu na wancan lokaci wanda dukkan prefect da sauran ɗalibai a ƙarƙashin shi suke masu girma 'yan uwana ɗalibai da kuka kawo min wannan ziyara mai girma babban yayanmu wanda yake cewa kowa ya san shi bello in ka faɗe shi a duk cikin prefect ɗin da muke da su a lokacin mutum ne mai sawaba mutum ne mai salama mutum ne mai daidaita adalci ya ga an cuci ɗalibi yana jan haushi yan uwa abokan arziki assalamu alaikum to jama'a yau wannan babbar rana ce a gare ni kuma yana nuna farin ciki na ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi mai komi a yadda ya so wannan matsayi da Allah ya bani bani Allah ya ba ba ya ba All Boys Association 1997 dalili na kuwa shi ne, ni na zama ambasado ne a wurin kun turo ni ne domin in zo in yi aiki to in sani duk abin da na yi wallahi ba kaina na jamawa ba na jama dukkan ɗaliban psychological government na zamfara baki daya saboda mi saboda cewa ɗaliban nan na tsafe gss tsafe waɗanda suka yi karatu da ni ni sunan mawa ba namu kaina ba saboda za a ɗibi a ce a'a ni yasa mutunan ku bai da kirki ne me yasa mutunan ku yana irin waɗannan abubuwa ne me yasa ba ku zuwa ku yi gajin nashi ga abin da ya dace to alhamdulillah na gode ma Allah da wasu daga cikin abokan aiki na suka ba da shaidu a gare ni cewa ga halina kuma insha Allah ina kokarin in sake kamanta akan abin da suka faɗi har haka insha Allah wannan lamari wanda muke na duniya a nan ake al'amari na duniya kuma a nan ake da shi kuma duk mutum da kake tare da shi a duniya ba abin da zai yi maka a lahira ya taimake ka nan duniya nan ake yi nan zaka gode mashi Allah ya ji daɗi Allah yana farin cikin da cewa wa zai bani kyauta wa zai bani kyauta sadaqatul jariya ni kuma in lunka mishi to baka yadda da ayi Allah ba Allah ya ce wa zai bani kyauta ni in lunka mishi sadaka ce ka bayar fa Allah ya yi alƙawarin cewa ka bada naira ashirin zai lunka maka to saboda haka mu mun tafi nan mun fahimci nan insha Allah wannan kira da aka yi mana cewa mu ba da takardun jariya Allah ya yi alƙawarin cewa zai lunka mana kuma insha Allah za ku same ni a matsayin dan cikin wannan kungiya a cikin natsuwa kuma kofa ta abu take duk inda kuka ga na kauce ko ku dawo da ni ta hankali ko kuma ku dawo da ni ta kaifin takobi in bi abin da kuke so don haka ina mai tabbatar muku da cewa a jihar zamfara lalle ba karya aka faɗi ba da mutum ya ji an faɗi ya yahaya musa waziri zai ɗan ajin hankalin shi ce ah, wai mutumin gani wanda nake ci wanda ake ta labari a kan shi to ina yi muku albishiri dun nasarar da na samu ta ta'allaka a all boys association namu 1997 pnb 1012 a tsari don haka ina mai tabbatar muku da cewa mutane sun baro wuraren su da dama wani yana zurmi wani yana mafara wani nan guso suke wasu suna ƙaura da dai sauran wurare da dama ba don komai ba domin ku zo ku taya dan uwanku munnar matsayin da Allah ya kawo shi wannan al'amari abun farin ciki ne kun nuna cewa e lalle tare ake yan uwan juna ne in mutum guda in ya samu abu to yana da kyau a zo a taya shi munna domin farin cikin kowa ne saboda haka in Allah ya yarda da yarda Allah ba zan babu kunya ba amma ina son ku tuna da cewa a cikin suratul Isra'il Allah yana cewa wala kada karna bani adam aya ce mai Allah bada da kai shi yake magana ni na karanta dan adam kuma dan adam yana da matsayi a wurina yana da muhimmanci a wurina ba halittar da Allah ya karanta irin ta dan adam to ka ɗauki hanya wanda zaka karanta dan adam to lalle ina gani cewa lalle ka dauki hanya mai kyau saboda haka ya ku yan uwana yana muku fatan alkhairi kuma ubangiji ya Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya kuma wannan kungiyar kamar yadda na yi alkawari cewa akwai yara wani yaro da na ce a zo na sashi cikin albashi na dama na faɗi turar da aka rantsar da ni turar da aka faɗe ne na ce ni na bawa marayu abokan siyasa ta da yan uwa da abokan arziki na ba da albashi na kuma Allah ya sani mutane shaidu ne ko ranar da zan ba da albashin nau, sai da ranar ta yi daidai da ranar haihuwa ta. sai na ce to me zan yi ni da ba zan yanka kyan ba amma na ce a tara man marayun unguwanmu a tara man waɗanda suke da bukata su zo cikin falo na in zauna da su da kuɗin nan da zan yanka kek zan sa su cikin envelope domin in taimaki marayu in ba su Allah ya gani na yi wannan na soke nauyin da Allah ya azame saboda haka ma ko a wannan wata da na shigo na yi alkawari na ce wannan ma'aikata tawa na iso mutane akwai waɗanda kai da ganin su kasan ƙarfinsu sai a hankali kuma suna neman ka taimake su kar da cewa wai mutum yana aiki yana karɓar kaza duk ba hujja ba ce in kayan niyyar taimakon mutum ka taimake shi don Allah la nuridu minkum jaza'an wala shakura ka yi kyauta don Allah wa zai saka maka Allah zai saka maka amma in kai yadda ka ce mutum ya saka maka akwai rikici wurin biya amma Allah nan ka yi shi dan shi ka juya to muna kyautata zan cewa insha Allah za ka samu sakamako mai kyau saboda haka a ƙarshen ƙarshe yana ma wannan ƙungiya albishiri duk abin da zan yi ne a duniya ba ni alkawari ban cewa zan yi maka kaza amma in Allah ya yarda a cikin raba albashi na da nake yi su ma zai zo gare su zan nemi shugabanmu na kungiya a ce a cikin kason da nake bayarwa ita ma wannan kungiya tawa cikin albashi na tun da na ce in na bayar wannan wuri zan bayar wannan wuri to ina tabbatar muku da cewa ku kuma kason ku zai zo na wannan kungiyar daidai gwargwadon abin da ya sayi don haka ina fatan cewa Allah ya taimake ni da cika mun buri na abinda nake fata a wannan kungiya Allah ka gani Allah kai ka san abinda na koyi a cikin zuciyata Allah ya cika min wannan niyyar wadda ina da ita fatan alheri ga kowa Allah mai da gidajen kula lafiya na wannan ma'aikata yaro ne kanina amma har ga Allah ina so a madadin kungiyarmu All Boys Association 1997 dss tafe pnb 1012 ina so ku karrama mamanci akan karamcin da yamman ya san menene a duniya ya san da duniya take tafiya to ina son ku sa mishi albarka akan karamcin da yayi yaro ne mai biyayya kuma na ji daɗi abokina aminina ya ce ɗalibin shi ne to kaga kenan girman da yake bani kenan an yi daidai kenan kamar an zo an gaya shi cewa a ce wannan wanda ya karantar da kai abokin shi ne saboda haka na kara samun farin ciki na ƙara samun jin daɗi dama na yi bayani a media kuma an riga an ji na ce dg na ɗauke shi ban ɗauke shi wani ba dai ba ɗan uwana ne na ciki yadda zan kira Usman Kane na in ce kai kai kaza ba daidai ba ka je ka gyara saboda in ya ba in ya gyaru ni na ji daɗi in yayi wani abun kirki ni na ji daɗi saboda haka mai girma dg na wannan ma'aikata Allah ya saka maka alheri sauran daraktoci masu kirki masu mutunci dama duk abin da ka isko ka isko dattawa a wuri to lalle za a yi abin kirki saboda haka wannan ma'aikata zagis yana so kafin in rufe a ƙarshen ƙarshe yana so in dan gaya muku lalle ma'aikatanmu abin da take ciki wannan ma'aikata mu dama ma'aikata ce wadda aka gina ta akan tsari ta fito daga ministry of land can amma da ramu kuma wannan ma'aikata aikin ta in ka tafi abuja ejis tana nan in ka tafi kaduna kajis tana nan in ka tafi kano kanjis tana nan in ka tafi gombe botis tana nan in ka tafi sokoto sojis tana nan to ita ma a nan zamfara an sa mata zagis to menene a zagis zamfara geographical information system wuri ne na aza bayanai da ba da takardar mallaka CFO da kuma in kana da wata tsoho takarda wadda an baka can tun da gwamnati ta yi pronouncement cewa ta rubuta duk wasu takarda da aka bayar in kana so ka zo a yi maka takarda to wannan ma'aikata tana da rasanta waɗanda ita ce take da haƙi na ɗaya duk wani filin station wanda yake a nan jihar zamfara yana ƙarƙashin mu ne mu za mu karɓi grounded wa gwamnati na biyu duk wasu industrials da wasu hotels da wasu abu mu ne na wannan ma'aikata mu kai maka takarda ka zo ka biya gwamnati ground rent duk wani kwari inda ake bugun duci wasu kamfanona da aka bude suna ƙarƙashin nan duk wani wajen da aka cewa a haƙo eh, ma'aidanai na wani abu wannan ma'aikatar dole ne sai ta baka wannan takarda kuma ta san da kai kuma akwai abin da zaka zanki zuwa kana biyan gwamnati ground rent mm. saboda haka aikin wannan ma'aikata duk wani hili da kuka sani in dai ya kai a jihar zamfara yake in ba tsallaken boda ba to lalle in dai kana son ka mallaki takarda ka mallaki wani abin da za a cewa an baka wannan ma'aikata ita ce za ta hannunta maka waɗannan abu ba da takarda CFO ba ƙaramin abu ba ne saboda haka kuma abokaina ina kira wa gare ku wanda yake da filin shi a daina rikici wannan ya zo ce hilina ne wannan ya zo ce hilina ne amma yanzu an ɗauko wani tsari mai kyau mai girma gwamna ya kawo tsari wanda zai ciyar da jihar zamfara gaba dama shi ɗan zamani ne yana tafiya da zamani kuma duk abin da zai kawo mana zai kawo mana a ci gaba saboda haka ya san abuja ya san yadda ake yi shi ne yasa ya ce to bari ya tada wannan ma'aikata wannan ma'aikata ta daɗe ta tana existing amma sai dai al'amuran kun san cewa in ba an ɗan yi enlightenment ba abun ma wani ba zai fanci ne a zagis ba to zagis ba ta da aiki iya waɗannan abubuwan da na faɗi shine aikin ta saboda haka ina neman abokaina ku goya mun baya ku ƙara mun mutane enlightenment cewa su zo su yi magonakin su rijista su zo su yi kamfanonin su wanda za su yi in sun masu rijista akwai due process inda ake bi muna da daraktoci waɗanda za su yi mana za su yi masu bayani har su ga cewa sun mallaki takardar su CFO wannan ina muku fatan alkhairi cewa ubangiji Allah mai da ku gidajen ku lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce da iyalan mai gona Yeah, kun kasancewa eh, kuma akwai liman irin su malam azu dan kamfani masallacin juma'a gare honorable ya gaya maka ko a tsashe shine khalid kuma shine imam a wannan masallacin azu malam isa na sun zama principal Allah ya ci gaba da daga darajar wannan tafiya da aka yi malam isa sai ci gaba ah. kamar yadda honorable ya ce ban mutum manta wata rana muna jss 2 an biyo mu da gudu to wani sa cikin malam malam aka ce a kyale na ce wai afiya ce ta ta shi ba magana kusa ce magana ce ta cuta da kuma ainihin wanda za a cutar haka ba yadda a cuce shi to babba ya muna godiya kwarai Allah saka <laughs> a abu na gaba shine kamar yadda honorable SE ya nema insha Allah cikin karramawa da zamu yi zamu sa shi babban darakta na wannan wuri shine malam Hassan insha Allah ai wato yi maku gaba daya wasa sukan ce mai da ruwa rijiya ne eh, muna fatar ubangiji Allah mu da karshe zamu ba da dama a rufe mana wannan taro da addu'a daga bakin malam da kawo ubangiji Allah shi muku jagoranci Allah shi muku jagoranci Allah shi yi muku raba su masu ubangiji Allah ya ba mu zaman lahiya Allah shi ba ji zaman lahiya Allah shi ƙara shi kan shi mai Allah ka ba mu zaman lahiya Allah ka ba mu zaman lahiya Gracias.